أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة هدوى أولا ساجية كان حديث وتتداتي لهدو وتن صفر هجرا النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دوئة لهدو أربعين تقوس وتتداتي لقوم شاء ترى وتن بقوي ميلادية دوبيو لعشرين دشدة Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko da ƙarar lokaci mun sake haɗuwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna wallafar a sheikh sa'id bin wahab bin ali al-kahfani Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shi ya gafarta mishi yau kuma shine darasinmu na hamsin da takwas a cikin wannan littafi insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya sa mun dace. mu da ta gabata mun fi karatu akan babuka guda biyu. Babi na farko, addu'a da annabi sallallahu alaihi koya mana idan mutum cikin dare yana kwance sai ya canza position na kwanciya kuma ya farka a daidai wannan lokacin mun karanta addu'a da annabi sallallahu ya koya mana mutuyi a daidai wannan halin sai abu na biyu da muka karanta shine ul faza'i fi wa man buliya bil wahshati addu'a da ake yi sanadiyan in mutum ya samu birkita a cikin bacci ko ya zama ko da yaushe yana jin zuciyarsa cikin damuwa da kunci muka karanta addu'an da Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana mu rinka ko muka ji harifai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke bayanin irin irin tasirin da waɗannan addu'o'i ɗin ya musu bayan da bayan da suka karanta to sai muka fara karatu kan mawdu'i na talatin da Shi shine ma ya falu marra'ar ru'ya awil huluma abinda mutumin da ya mafarki mafarki wanda yake mai faranta rai muka da shine ma'anan ar-ru'ya a yaren shari'a awul huluma ko kuma yi mafarki na wani abun da baya so wani abun ki wani abu wanda ya tayar masa da hankali to ya zai yi menene shari'a shari'ar musulunci ta koyar da shi yayi in ya tsanci kansa a wannan hali din muka ce a yaren larabci da alru'iya da alhuluma duka manansu ne amma annabi sallallahu alaihi wa sallama a yaren shari'a inda dama Allah ya aiko shi bayanin shari'a ne ya bambanta sai da ya fassara alru'iya da mafarki wanda yake a mai kyau mai faranta rai ya fassara kuma alhulumu da mafaki wadda yake wadda yake mummuna to shine abin da wannan babi zai karantar da mu insha Allah malam ya lissafo abubuwa guda biyar aka kuma za mu lissafo tukun sai mu karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi bayanin kowanne ɗaya daga cikinsu da kuma bayanin yadda malamai suka fassara waɗannan abubuwa abu na farko ma ne ce yanfu an yasarihi tsalatan ثم يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى لا يحدث بها أحد يتحول عن جنبه الذي كان عليه يقوم in إن da ذلك duk wannan abin da ma ne lissafa ya lissafa ne abubuwan da suke da alaƙa da mafarki wanda yake mummuna yace abu na farko yanfutu an yasarihi salatan zai yi tofi a gefensa na hagu so uku lokacin da ya mafarki cewa abin da ya gani a mafarkin abu ne wadda zuciyarsa ransa baya so yana farkawa sai ya yi tofi so uku a gefensa na hagu sa'an nan in ya yi wannan sa'an nan ya sta'idu billahi min shaitan wa min sharri mara sai ce a'udhu billahi min shaitan rajim "A'udu billahi min sharri ma ra'aytu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر ما رأيت ina neman tsarin Allah daga shekan nesacce daga rahaman Allah kuma ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin abin da daga ni ina neman tsarin Allah daga shekan wanda aka nisan tashi daga rahaman Allah kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin abin da na gani sai maimaita wannan so uku an gane in yi wannan sa'annan ladabi na uku shi ne layu hajjit jiha a kar ya ba kowa labari kar ya ba kowa labari ga wasu kuma suna Allah Allah ne ma gari da waye ku wannan kuskure ne inda har mafarki ne wadda yake abinda da kake yi to babu wadda za ka ba shi labari ba za ka ba matanka ba ba za ka ba ɗanka ba za ki ba mijinki ba ba za ka ba babanka ba kowa za ka yi shuru sa'annan abu na hudu yake ya tahawwalu an jambihi alladhi kana alai sai ya canza daga position ɗin da ya kasance kai yi wannan mafarkin lokacin da ya farka duk yanayin position na kwanciyar da ya tsinci kansa a ciki to sai canza position sai na biyar wanda shi kuma ba dole ba ne shi yasa ma da ce ya komu yi salli in ara da zalika sai tashi ya yi sallah in ya ga yana da sararin yin hakan amma ba dole ba an fahimta ku rumala ya ma mana su a matsayin su ne ladubba na na mafarki duk waɗannan ladubba da malayi lissafa tabbatattu ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata cikin sai bukhari hadisi na 3292 daga sahabi abu salama Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi abu salama yake cewa na kasance ina yin wani mafarki wanda yake tsoratar da ni wanda yake tayar mun da hankali kuma ina samun rashin natsuwa a duk lokacin da na yi irin wannan mafarki din yace hatta laqitu aba qatadata ina tayi yin irin wannan mafarkin har sai lokacin da na hadu da abu qatada abu qatada bin rabi'i radiyallahu anhu asalin sunansa al-harith bin rubi'i al al-khazraji as-sulami yace da na haɗu da Abu Qatada fa zakartu zalika lahu sai na ce ma Abu da ina yawan yin mafarkin da yana tayar mun da hankali ko kana da wata shawara game da wannan mafarkin fa qala sai Abu Qatada al-ansari sai ce mu سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ko kaga magana ya kare ku yace naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ar-ru'ya min Allah daɗi mai faranta rai daga Allah Walhulumu nina hulmu mafarki wanda ke tayar da hankali ya tsoratar wannan daga shekar ne halama a hadukun shulman ya yakrahuhu idan ɗayan ku yi wani mummunan mafarki ya ga abin da yake ƙi abin da yake kyama a mafarki ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falyanfus an yasarihi salatan to yayi tofi a gefensa na hagu so uku وليتعوذ بالله من شرها kuma ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan mafarkin yace in yi haka fa innaha lan tahurrahu to har abada wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba wannan abin da ya ganin ya ji tsoron ba zai taɓa cutar da shi ba har abada in ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam yace lan har abada a riwaya ta biyu ta imamu bukhari rahimahullahu ta'ala wadda yana cikin sahih littafin sa shi ne hadisi na dubu biyar ɗari bakwai da arba'in da bakwai yake cewa in kuntu la ara ru'ya aqala alayya min jabali Abu Salama yace na kasance ina yin wani irin mafarki wanda mafarkin yana mun nauyi sama da nauyin da za a ce kila dutse ake dora nauyin da zan jin an dora min dutse bai kai nauyin da nake ji ba akan wannan mafarki da ne yace fa ma huwa illa an sami'tu bi hadha al hadith yace haka ai ci gaba tafi iyamu har sai lokacin da naji wannan hadisi da aboka daga aboka tada daga wannan lokacin fala ubaliha mafarkin bai taba damu da tara damu na ba tunda na fara wannan karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarkin bai ƙara damuna ba ko ya ban ƙara damuwa da shi sai kowa ya kama kanshi yace tunda naji wannan tarbiyya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku to haka akwai ruwayan da ya zo cikin sahih muslim a sunan imamu ahmad har ila yau daga Abu Qatada al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kare inda a gare shi yace annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ar-ru'ya min Allah wal hulm min ash-shaytan yace mafarki mai kyau mai faranta rai daga Allah ne mafarki mummuna mai tsoratarwa wannan daga shaytan ne faman ra'a ru'yan yakrahuha kamar ra'a ya yakrahuha duk wanda ya ga wani mafarkin da yake ƙi yake kyama to fala yukhbir biha kan ya bada labarin wannan mafarki kar ya bada labarin wannan mafarki wal yadful an salatan kuma in ya farka yayi tofi a gefensa na hagu so uku وليستعذ بالله من شرها ينمي تسرن الله daga sharrin wannan mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam in yi wannan fa innaha la taghurruhu to wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba wannan mafarkin ba zai ba zai ba zai ba zai taba ba zai taba cutar da shi an gane ku to kaga wannan duka hadisan suna ƙara nuna mana ladubba na mafarki to akwai hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda yake cikin sahih Muslim hadisi na 2261 a cikin sahih Muslim Kada Jabir bin Abdullah al-Ansari yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه جابر بن عبد الله الأنصاري yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yake cewa idan ɗayan ku yayi wani mafarkin wani abu da yake ki wani abu da baya so mummuna a to yayi koki so uku a gefen hagunsa ya nemi tsarin Allah daga shedan so uku sa'an nan ya juya daga position na kwanciyansa yadda ya kwanta din nan ya canza position na kwanciya in ji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gane ku to akwai hadisin sahabi abu huraira Allah maɗaukacin sarki ya kare ta a gare shi yana cikin sahih muslim shine hadisi ne na 2263 a cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ya ƙara bayyana mana radaradan mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza qaraba az-zamanu lam takad ru'ya al-muslimi takdhib manzo Allah yake idan alƙiyama ta kusa lokacin da zamanin nuka suka fara yin kusa da juna lokacin da za ga kamar ka rufe ido ne ka buɗe safe yayi kamar ka rufe ido ne ka buɗe dare yayi ce idan wannan lokacin ya zo to zai wahala musulmi ya yi mafarki mafarkin nan bai zama gaskiya ba Maza Allah sallallahu alaihi idan aka tsinci kawa wannan halin to zai wahala in dai har musulmi ne da kirki yayi mafarki mafarkin bai zama gaskiya ba yake kuma wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha manzo Allah sallallahu alaihi ce wanda ya fi ku gaskiya wajen zance to sai ya fi ku gaskiya wajen mafarki Kiya gaskiyanka wajen magana yau da gobe kiya gaskiyanka a mafarki insha Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan ya faɗi wannan sai ce wa ru'ya salatatul shi annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ka sani mafarki kala uku ne yake faru'iyat salihati bushra min Allah yake mafarki kyakkyawa mafarki ne tsaron tarai. albishir ne daga Allah madaukakin sarki wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan sa'annan kuma akwai mafarki wanda kuma shi kuma tsoratarwa ne daga shaitan shaitan ne kawai ke zuwa ya farki ka kawai dan ya rikita maka lissafi kawai zai zo maka da ta saka maka sake-sake a mafarki sannan wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsahu sai kuma mafarki wanda ke faruwa sanadiyyan abin da mutum ya kwanta da shi a ransa an fahimta ku ana abubuwa guda uku nan wannan su ne nau'ukan mafarki guda uku ko ya zama daga shedan ko ya zama bushara daga Allah maɗaukacin sarki ko kuma wani abu da ka kwanta da shi a ranka sai ta yi mafarki a kai shi an gane ku sai annabi ta alaihi wasallam fa’in ra’a a hadukun na ya idan ɗayanku ku ya ga wani abu da yake ƙi yake kyama a mafarki to falyaqum falyusalli to sai ya tashi daga inda yake kwantar sai ya yi sallah Yayi alaula yayi yi tsalla aƙalla na raka biyu sannan wala yu haddis bihan nasu kuma kar ya ba mutane labari ya tashi ya yi sallah, ya zama to kuma kar gari ya waye ya yi allah allah ya ba matan shi labari ko ya ba baban shi labari ce ta ne ko sai ma zai ba sai ba kowa labari an gane ku to wannan kaɗan ne daga cikin hadisai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi magana kan abin da ya shafi ya shafi masarki maluma sun yi bayanai masu yawa akan menene hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana in mutum ya mafarki mummuna ya ba bada labari akwai hikimomi masu yawa daga cikin hikiman da yasa malamai suke suke hanawa da akwai hadithi da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa ar-ru'ya ala rajulin qa'irun ma lam tu فإذا أبجرت وقعت حديث هنا في سنن الإمام أبو داود كتاب الأدب حديث ندوه بيد عشرين هنا في سنن الإمام ابن ماجه باب الرؤيا هنا في مسند الإمام أحمد ابن أبي شيبة يذكر في المصنف شيخ محمد ناصر الدين الألباني يوم حديثي ده إن تسيا في صحيح الجامع حديثي ندوه كده دليل بيار ده 35 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafarki mummuna to kamar wata wata tsuntsuwa ce mai yawo ga mutum matuƙar matuƙar ba a fassara ba to za ta ci gaba da yawo ne har ta gaji Allah ce amma in aka fassara to duk yadda aka fassara nan haka za ta faɗo haka za ta au? an fahimta ko duk yadda aka fassara to haka za ta faɗo a gane ku abinda zai ƙara tabbatar mana wannan ya ƙara ba mu gamsuwa akan wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma kisan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kisan annabi Yusuf da shi da abokanan shi na kurkuku ko ai sai masa ƙarya sun yi farki. amma ko ki ba ƙarya suka yi bayan da ya fasara suka ce ƙarya muka yi ta ai tun da an fasara sai ya faru ko ya faru ko ya faruwa sai da ya faru kaga ya ce na yi mafarki ya ne ina rike da abinci a kan kaina tsuntsaye sun sauka suna ci ce na yi mafarki na ganni ina raba ma sarki da fadawansa giya ni ne mai raba musu giya annabi sai fassara musu ce to kai da kai mafarki kana rike da abinci tsuntsu suna ci to daga nan gidan mursana za ka yi wani laifi in kai laifin za a za a kashe ta tsire ta gicciye ta. ba za a binne ka ba za a bar ka ne a gurin angula ya zo naman sai ya fassara mafarkinka kai kuma za ka fita daga nan amma ka fita ba yanci za ka koma ne bawa a fada mai shayar da mutane jiya. ba na bisu ya zama to ce a kawai ai mun yi ne mu ga shi da gaske ne yana fassara mafarki ta ai ko ga al'amu ai magana ya riga ya faru kuma dole sai da an sai da hakan ya faru an fahimta ku soyayya daga cikin hikima da malamai suka yi bayani akan cewa yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mu in aka yi in kai mummuna mafarki ka ba ka labari to in kuma kyakkyawan mafarki ne kai in kuma kyakkyawan mafarki ne kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke cewa kar ka ba kowa labari sai wadda ka san akwai kyakkyawan soyayya tsakanin kanshi an gane me yasa da wani masu kace shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan ne saboda gudun kar a samu kuma hasara tsakaninka da wanda kake masu labari annabi yusuf shi ma za ka samu wannan ladabi daga sotu yusuf lokacin da annabi yusuf ya mafarki yace inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara sajide ya ba mafarki shi labari ce baba jiya fa yi wani mafarki na ga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata sun zo sun tsuguna a gabana yace baba abin da na gani kenan a mafarki jiya to baban annabi ne an an gane ku da baban da baban ya ji sai ce to la taqsu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka da. inna shaytana lil insani aduwwun mubin yace to wannan mafarkin naka inda ka ban labarin nan to tsaya anan hatta ƴan uwanka karka ba su labari karka taɓa ba su labari saboda shedan abokin adawan mu ne bayyananne kana ba su labari shedan zai isa musu hatsala game da kai saboda akwai wani abu tare da kai akwai wani abu tare da kai nan ga. kuma za su yi tsinkaya su fahimci akwai wani abu da Allah ke nufi da wannan shaidan sai sa musu wani abu na gaba da hatsar daga ta sai su cuta da an fahimta ku an gane ku to kaga wannan maluma suke cewa yana daga cikin hikima da ta sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya karantar da mu cewa in mun yi mafarki kyakkyawa to shi ma kar mu ba da labari illa man yushib haka manzo Allah ce sai ga wanda kake da soyayya mai ƙarfi tsakaninka tsakaninka da shi sa'an nan za mu fahimci cewa ashe maganin mummuna mafarki abu ne mai sauƙi an gane ku shi abu ne mai sauƙi ba wane mai wahala kwata-kwata abu ka yi ya farka ka yi tofi ka yi isti'aza ka yi Allah daga sharrin abin da ka gani ka canza position kawai ka cigaba da baccinka shi kenan karka ba kowa labari an gama ka magance shi kenan ba an wuce wurin ba ka bukatar sai ka ta yawo anguwa anguwa masallaci masallaci kana a taya ne da addu'a Allah ya yi wani mafarki mummuna ka bi wa manzon Allah ka gama kana jin karantar ba ga ba mun ji abu ka tada ba yace yana jin abun nan Abu Salama yace yana jin wannan magana daga sahabi Abu Qatada tun da yayi shi ke nan magana ya kare haka bukatan ka ta tayawo ba zai hana ce sai ka yi sadaka sai ka samu kosai ɗari uku da goma sha uku adadin mutanen da suka halarci yakin madar to na ga mutane yakin madar da mafarkin ka saboda Allah haka bukatan duka wannan balle a ce ka yanka kaza ka yanka kaza ka yi kaza ba wannan ka karanta ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadidan Sau kai ka huta in ka samu dama ka tashi kai sallah kai nafila shikenan ka ci gaba da baccin ka an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to kuma maluma suke cewa yana daga cikin abin da ke tricotan ko za ce rigakafi ke ko na yin mummunan mafarkin shi ne ka kiyaye abin da muka karanta na ladubban kafin a kwanta bacci an gane ku na alaula da yin nafila da kuma addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yin salon kwanciya da muka karanta da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana in ka kiyaye wannan to insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai kare ka daga dukkan wani mummunan mafarki balle ma har ka zo sanadiyar mummunan mafarki mutum ya kauce hanya Allah ya samu dace wannan shine a takaice abin da za mu abin nan a wannan bangare kuma lokacin namu ba zai kai mu karanta babu na gaba ba sai mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kai kuskure da muka yi Allah maɗaukaki sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira Allah maɗaukaki sarki ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na eh a ah, kawai abin da manzo Allah ya koya mana ke kana farkawa kai toki a gefen hagunka sau uku na neman Allah ina neman tsarin Allah daga shedan jefaffe mai sace daga rahaman Allah Allah kuma ya kare daga sharrin abin da na gani sai so uku shikenan sai ka canja position na kwanciya a cewa da barcinka haka bukatar wani abu shi shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da in kai kuma shikenan da ikon Allah komai zai kare manzo Allah ce in kai wannan to wannan mafarkin ba zai cutar da kai ba har abada in kuma ka tashi da safe karka ba kowa labari shikenan baka bukatan wani Allah ya sa mu gani Allahuma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب